ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Rai biyu kashi na sha uku Ba za ka aure ta ba Mustapha, ana nuna maka hanya kana ba haka ba? To ka bar ganin kai kaɗai na haifa zan iya shafe labarinka a doron ƙasa matuƙar ka zaɓi yarinya can 'yar gidan marasa mutunci. miƙewa ya tsaye ya nufi ƙofar fita ba tare da ya ƙara furta wata kalma ba kin gani ko na gani ni gani nake kamar baban za suka bar shi ba dan ni ban taɓa ganin yarinyar da Mustapha ya zo ce min yana so ba duk wanda na gansu tare zai ce min abokiyar aikinsa ce ko kuma abokiyarsa ce amma bai taɓa buɗe baki ya ce min ga wacce yake so ba sai wannan ballagazar duk ya biya wani canza saboda wata 'yar iskar yarinya jiya ma fa haka ta zugo shi ya zo ya rufe ni da masifa wai na siye gidansu ni kuma ban san na siyi wani gida ba wataƙila ma so take ya ɗauki wasu makudan kuɗin ya bata bari ai za mu saka kafar wando ɗaya da shi da shi kuma sai dai da su ai su suka susuta maka yaro shi kaɗai fa Allah ya bamu idan ka saka kafar wando ɗaya da shi ai abin kanmu zai koma yayi kwafa sannan ya ci gaba da shan ti ɗinsa yana huci jibril bai bar kamfani ba sai tara na dare ko da ya isa gida jikinsa da mugun nauyi kamar wanda ya wani aiki Bathroom ya shiga ya sakarwa kansa shawa ya limshe ido yana sauraron yadda sanyin ruwan yake ratsa jikinsa. Nawara ba za ta taɓa yafe maka ba Jibril kan abin da ka mata. Shi ne abin da yake ta masa yawo a cikin kai. Zuciyarsa na wani irin zafi. Sai goma da kwata sannan ya bar bathroom ɗin cikin yanayi mara daɗi. Ves ya saka da ɗan guntun wando bai shafa mai ba amma ya shafa turare. Sannan ya fito falo ya haɗa ma kansa ti ya zauna saman kushin yana kallon hotunan Nawara. Ti ɗin ma sai ya gagara sha yana zaune gurin har sha ɗayan dare ta buga bai ko motsa daga inda yake ba siraj ne turo kofar falon ya shigo hannunsa rike da takardu masu yawa ɗakin karatun jibril ya nufa ya aje takardun na ya dawo ya zauna a kusa da shi yana faɗin gaskiya yau jibril ka bani mamaki wai su waye iyayen yarinyar nan ne da har za ta wulakanta ka a gaban jama'a ka kyale ta sai yanzu ya jingina saman kujerar yana ci gaba da kallon hoton wara. matukar haka zai sa ta yafe min zan jure har sai ta yadda na yi nadama kuma na tuba wannan ba sakayya ba ne cin mutunci ne ko ma mai kamata baka cancanci taimaka wannan tozarcin ba su fa mata ba a kyale su hakan ya bata damar ta ci gaba ne gaba ɗaya yau a kamfani in banda maganar ka babu abin da ake wannan ai tozarci ne murmushi jibril ya kalli siraj ya ce da ta mare ni a gaban mutane na ji yadda ta ji a lokacin da na mare ta a airport na ji yadda ta ji a lokacin da na mare ta a gaban iyayena na kuma ji yadda ta ji a lokacin da na mare ta a bakin titi na jefar da ita na tafiya ta. ko babu komai yanzu na ji yadda mutum yake ji idan aka dizga shi a gaban jama'a siraj ya juya yana fuskantar shi da kyau ya ce kana da bambanci da kowa jibril bai kamata ka auna kanka da sauran jama'a ba ko kana so ko baka so abin da yarinyar nan ta maka bai kyautu ba miƙewa jibril ya yi tsaye ya nufi wundan falon yana faɗin kai sabon amini na ne siraj ba na son kana faɗan wata kalma mara daɗi a kan nawara saboda hakan zai sa na tsane ka ne ita kuma na ƙara ƙaunarta zan iya jura kowane irin wulaƙanci daga nawara matuƙar hakan zai sa ta yafe min soyayya ta da ta rasa a can baya ita nake son na nuna mata a yanzu kulawar da na gagara bata a baya ita nake son na bata a yanzu na wulakanta yarinyar nan siraj irin wulakancin da ban taɓa tsammanin Allah zai jarabce ni da santa kamar haka ba a gaban idanta nake shigowa da budurwa a gidanta kuma ta dafa mana abinci ta haɗa mana ruwan wanka ta san fasari muke aikatawa amma hakan bai taɓa damunta ba ko da yana damunta bata taɓa nuna min ba idan ta dafa min abinci sai ta kawo tana jiran na yaba mata amma sai na kushe ko kuma na kici idan ta yi kwalliya tana jiran na yaba mata ba zan kalle ta ba ma ban taɓa riƙe hannunta da nuna sha'awa ba sai dai idan zan hukunta ta ko kuma na doke ta idan mahaifina ya tambaye ta ko akwai wata matsala sai ta ce masa babu komai muna zaune lafiya hawaye suka zubo masa ya sa gefen hannunsa ya shafe yana ci gaba da kallon titi kasancewar wanda yana fuskantar titi ne lokacin da na gano tana da ciki sai na saka mata maganin bacci a lemu ta sha da ta yi bacci sai na cire mata tufafi na ɗauki hotonta na kai aka editin na haɗa da na wani da gangan na sa aka ɗauko mahaifinta aka zo da shi har garin abuja na tara su shi da mahaifina na ce masa cikin da yake jikinta ba nawa bane ga wanda ya mata shi na ka duba fa siraj na cika shashasha na ɗauki hoton matata na haɗa da na wani saboda kawai bana santa kuma ban shirya haihuwa da ita ba a wancan lokacin ya zuba hannayensa a aljihu hawaye na masa zuba sannan ya sauke ajiyar zuciya a gaban mahaifinta da mahaifina na nuna wancan hoton kuma na ce na sake ta saki uku sai mahaifina ce min saki uku idan aka yi su a take to a matsayin saki ɗaya ne don haka na haƙuri na mai da matata jin wannan yasa na ce na sake ta saki ɗaya biyu uku a ranar nawara ta riƙe hannayena tana roƙona na rufa mata asiri na karɓi cikin nan wannan roƙon da ta yi min ya mahaifina ya yarda cewar ba ciki na ba ne a ranar mahaifina ya tabbatar min da sai na yi nadamar abin da na yi mata saboda yana ganin tabu maza ne domin kawai na kasa bata kulawa ashe da gaske zan yi nadama bayan na rabu da ita mace hudu na aura suka kasa zaman aure da ni wasu ba sa mutunta ni kamar yadda take yi wasu kuma su nuna min su ma 'ya'yan manya ne ba za su iya abu kaza da abu kaza ba daga lokacin na fara kewar nawara kuma duk wannan auren da na yi babu wacce ta taɓa samun ciki da ni kuma ba wai don bana haihuwa ko kuma don ina da wata matsala ba sai don izgilancin da nayi wa Allah kawai ya jarabce ni sai bayan da na yi aure na biyar ashe ita ba ɗana ba ne ban gane hakan ba sai da na auna jininsa gudun afkawa cikin wata matsalar sai kishiyar babata ta aura min kanwarta ita kuma sai da tafiya ta tafiya sai na gano kashe ni take son yi ta ci gado tun da ban haihu da ita ba kuma tana so ta haihu amma ba ta son fita ta bar daular gidana sai ta saka min guba a abinci shine fasilan ciwon da na ki warkewa har yanzu yana jikina bayan na rabu da ita na dawo na cewa mahaifina ina so na je gidan sanarwara sai ya ce min shi babu ruwansa kuma ba da yawunsa ba saboda na kunyata shi na tozarta shi kuma na ci amanarta bayan shi ne sila aure na da ita daga ƙarshe ya ce bai yafe min ba idan na taka kafa ta kofar gidansu nawara tun daga lokacin sai tunaninta da halin damuwar da na saka ta ya rika damuna wani lokacin nakan rufe kaina ni kaɗai a ɗaki in ta kuka na, amma babu mai bani haƙuri saboda mahaifiyata ba ta raye komai na wasu ya tsaya cak idan na je asibiti bana iya komai sai tunani da damuwa wannan ne sa abba ya dawo da ni kamfanin sa na nan Sokoto saboda na rage damuwa na ji daɗi sosai da abba ya min haka ko babu komai ni ma zan yi rayuwa a garin da Nawwara ta taɓa yin rayuwa lokacin da na zo na haɗu da kai na sa ka neman ta sai ka ce min ta mutu kuma iyayenta ma sun mutu daga lokacin na yafe farin ciki da walwala a tare da ni ya juyo ya kalli siraj sannan ya ce nawara ce kawai macen da ta samu ciki da ni ta hanyar halak nawara ce kawai take kula da ni kamar mahaifiyar da ta haife ni Nawara ce kawai zuciyata ke ƙauna. Ko a can baya ba ƙaunarta ne ba na yi ba. Kawai dai ina ganin ta shigo rayuwata ne a lokacin da bai kamata ta shigo ba. Don haka kar ka sake faɗan wata mummunar kalma a akan Nawara. Ba zan iya tunkara ta kai tsaye ta yafe min ba. Amma idan muna zama guri ɗaya da ita da kanta za ta fahimci halin da nake ciki ta yafe min. Ina buƙatar aiki tare da ita. Ina son kasancewa kusa da ita. Yana kaiwa na ya share hawayensa ya nufi bedroom ɗinsa, ya bar Siraj a tsaye yana jinjina lamarin. Kukana ya yanke tun kan na iso gida. Sai dai hakan bai hana mahaifiyata fahimtar ina cikin damuwa ba, gashi na dawo da wuri ban daɗe ba. Lafiya kika dawo yanzu? Lafiya kalau, kawai faɗa muka yi da wani na mare shi shine suka ce na dawo gida. Faɗa kuma, da namiji? Me ya haɗa ku? Na goge guri ne shine yazo yana min masifa, har da rike min hannu ni kuma na mare shi. To kin kyauta, kin yi abin a yaba miki. Kowa idan ya miki ba daidai ba ki ringa ɗaga hannu kina marinsa, kin ji? Allah ya miki albarka na san bakar magana ta min wacce ke nuni ba ta ji daɗin abin da na yi ba amma fa ina ni ce nake da gaskiya eh idan kina da gaskiya sai ki ɗaga hannu ki mare shi wataƙila ma ya girme ki duk wani hali da ba naki ba na wara yanzu kin ɗauka kin rataya wa kanki wannan zafin zuciyar na habiba ke aka sauke wa shi ne ita ta tafi sai masifar ta dawo kanki wannan fa ba halinki bane na wara kuma ba tarbiyyar gidan nan ba ce. yi haƙuri inna na miki alƙawari ba zan sake ba na faɗa ido na cike da ƙwalla domin ni kaɗai na san halin da nake ciki ita kanta da ta san wanda na mara ba za ta min wannan masifar ba ɗakinmu na wuce na ci kuka na sai da na gode wa Allah sannan na fito bayan sallar magariba Bilal ya kira ni a waya ya sanar min yana waje na ɗan ɓata lokaci kafin na fita saboda na san maganar da zai mun ba za ta wuce abin da ya faru yau ba sallama na masa amma bai amsa min ba sai ya jefo min tambaya an ce min kin kira shi da azalimi shi kuma ya baki hakuri. har ya yi ikirarin kiran ki da matarsa shi ne baban nur ko na wansi na gyaɗa masa kai shi ne dama kin san kamfaninsa ne kike aiki ban sani ba sai yau wani dogon numfashi ya ja ya sauke na yi farin ciki da ya gane kuskurensa ko ba komai nur zai san mahaifinsa na gaskiya na saurin girgiza masa kai idanuwa na cike da ƙwalla ba zai sani ba bilal ba zan iya bashi nur ba bai san zafin ɗana ba bai san yadda na yi na haifi ɗana ba ko so ɗaya yan uwansa ba su taɓa biyo sawun su duba lafiyar ɗana ba nur bai cancanci uba irin jibril ba dan allah dan girman allah kar ka faɗa masa ina da ɗa zai iya raba ni da ɗana bilal ba zan faɗa masa ba amma dole wata rana zai gano lokaci yana nan zuwa na wansi za ki koma ke da shi kamar ba a yi ba ya faɗa muryarsa na nuna tsantsar damuwar da ke cikin ransa ba za mu koma ba bilal babu wanda zuciyata take so take ganin kimarsa kamar kai kai kaɗai ne mutumin da zan tuna na yi murmushi wallahi kai kaɗai zuciyata take ƙauna bilal ina jin tsoron faruwar wani abu na wansi babu abin da zai faru sai dai idan ba san aure na kake ba ko kuma ba san kware kake min ba dama can za ka iya biya abin da mutane suke cewa ka guje ni ba zan taɓa gudun ki ba na wansi ina ƙaunar ki sosai ya faɗa yana ƙoƙarin kai hannu ya share min hawaye na sai ne saurin kai nawa hannun na share sai kawai ya sakar min dariya na ji daɗin wannan abun ko ba komai kin nuna min yadda kike sona ni kuma sai na cire takalmina na kwaɗa masa a hannu har sai da ya ƙara ni ka daina taɓa ni da wannan hannun ne ma ba san raina yake taɓa ki ba kawai dai shi ɗin ne ya damu sai ya taɓa ki amma ranar da zai taɓa halalinsa zan ga bakin da ya isa ya hana shi na zaro ido ina mamakin kalaminsa sai ya kanne min ido ɗaya yana murmushi mun yi hira da ta ɗebe min kewa hira irin ta masoya hira da ta gusar min da dukkanin wani tunani da damuwa har sai da na dawo cikin gida Bayan na yi sallar isha na ci abincin dare kaɗan saboda kar in nata ta gano abin da yake damuna. Ɗakin ma na dawo da zimmar bacci, amma sai na kasa. Rayuwar da na yi a baya ta dawo min. Tuna baya. Khadija shine sunan da mahaifina ya saka min sai ya min alkunya da nawara duk da kasancewar ba ni ce 'yar shi ta farko ba. Akwai yayyuna hudu maza waɗanda duk ba su rayu ba sai ni da na zo a ta biyar kuma mace. Bayan ni sai da mahaifiyata ta shekara biyar sannan ta haifi Habiba. a lokacin mahaifina yana ta faɗi tashin neman mana abin da za mu ci ba zan kira kaina da kyakkyawa ba sai dai na san ni ba mummuna ba ce abin da kawai zan iya shaidar kaina da shi shine na ɗauko fari da kuma dogon hancin mahaifiyata kasancewarta ta ba fulatana gashi na kuwa ba a magana na gira ta ma askewa nake balle kuma na kaina wanda ya sako har gadon bayana wanda yake ƙayatar da mai kallo saye da siyar da fata ita ce sana'ar gidanmu iyaye da kakanni wacce mahaifina ya buɗe ido ya samu kansa a cikinta har mu ma muka zo muka tara ana yi kowa ya tashi a gidan ana haɗa masa shago ko kuma a haɗa shi da wanda zai ja masa gaba kan sana'ar har ya kafa tashi kusan zan iya cewa sana'ar bata karɓi mahaifinmu ba tun lokacin da ya fara babu riba babu kuɗi wani lokacin har kuɗinsa sai sun shiga ciki su kuma ƙi fita duk lokacin da mahaifinmu ya siyo fata da zimmar saidawa sai karaya ta same shi wacce za ta zama masa silar da ba zai iya mai da kuɗinsa ba yayyinsa da yakumbo da kuma hajiya lantana allah ya ji kanta sai suka ɗauki karan tsana suka ɗora wa ramatu wato mahaifiyata a ganinsu ita ce ba ta da ƙashin arziki sukan ce wai kafin ya aure ta a lokacin yana saurayi yana sana'arsa lafiya sai da ya aure ta sannan komai ya so lalacewa a lokacin ina karama amma abin yana min zafi sosai saboda yana damun mahaifiyata har na rika kallonsa a matsayin maƙiyanmu wanda har yau shine a zuciyata domin a lokacin a gaban idonmu suke faɗa wa uwarmu wai mai farar kafa ce wanda hakan suke tunanin ba komai ba ne ko kuma mu ba mu kula ba alhalin yana mana zafi sai dai ba mu isa mu nuna ba kasancewar gidan taro ne ko tari kai sai an ji tunda babban gida ne irin gidan nan ne da kakanni suke siya sai iyaye da jikoki su taru a gidan kowa ya keɓe wani ɓangare nasa ya kafa nasa iyalin lokuta da dama takan keɓe ita kaɗai ko kuma da mu ta yi kuka tana roƙon allah ya ba wa mahaifinmu wani aikin duk da ba shi da wani karatun zamani a wancan lokacin muna haka wani makocinmu malam buba kuma abokin baba wanda yake zuwa abuja ya faɗa mahaifinmu cewar wani attajiri mai kuɗi a garin abuja yana neman mai masa gali kuma ya ce baya buƙatar kowa sai bahaushe ɗan uwansa malam buba ya kasance yana masa gadin wani babban kamfanin sayar da kayan alatu ne wanda yake can garin abuja Muna gida a zaune ranar wata talata bayan mun gama cin kwaɗan kanzu sai baba ya shigo da sai yana labarta mana abin da malam buba ya faɗa masa. Inna ta yi murna sosai kuma ta nuna jin daɗinta. A nan suka yanke shawarar ba za su sanar da Yakumba da Hajiya ba saboda sun san ba za su bari ya je ba. Sai suka haɗa kai da malam buba ya faɗa musu babanmu zai je Abuja zai kai wasu fata ne saboda ana buƙatar su. Sun yi na'am kuma suka masa addu'a da fatan nasara. Sai baba ya karɓi fata bashi da sunan idan ya je can zai aiko da kuɗin. ranar da zai tafi mun yi kuka sosai ni da inna har ma da wasu mutanen gidan saboda muna ganin kamar ba zai dawo ba tafiya mai nisa kuma har garin abuja da a wancan lokacin muke ɗaukar sa kamar wata ƙasa da ba bayan wata ɗaya da tafiyar mahaifinmu sai gashi ya dawo cikin shigar mutunci da kamala sai dai ya ɗan yi rama kaɗan ya kuma ya haske a nan ya labarta mana komai kuma ya ce muna cikin ransa tunaninmu ne ma ya hana shi ya ƙiba har ma yake faɗa mana cewar mai gidan shi ya ware masa wani ɓangare na gidansa ya bashi ya ce ya ɗauko iyalinsa su dawo nan kuma ya zo mana da kuɗi masu yawa ba ƙaramin yaƙi aka yi ba kamin hajiya ta yadda ta bar mu aka tafi da mu a nan ma sai da ya mata wata ƙarya cewa ya canza sana'a ne yanzu yana sai da takalma ne na fatu har ma ya ce mata hayar gida ya kama a ƙauyen abuja a can zai zauna da mu ya ci gaba da sana'arsa amai na huɗu a mota kamin mu sauka a zaria aka siya min abinci da ruwa na cika ciki na ni da habiba sannan muka ci gaba da tafiyar ko da muka shiga garin abuja ina bacci sai da motar ta tsaya sannan inna ta tashe ni muka koma can wani bangare na tashar babanmu ne ya aru wayar wani ya kira alhaji ya sanar da shi mun iso domin ba a shiga da abin haya unguwar dare ya yi sosai har baba ya yanke shawarar zuwa gurin abokinsa malam buba mu kwana a can sai ga 'yan kamasho sun zo suna neman malam musa kafinta a nan suka haɗa mu da mutumin yanayin yadda baba ya gaisa da shi ya tabbatar mana da cewa ya san shi Ni da inna kuwa da tsoro muka shiga motar saboda ganin babban mota kamar wannan wadda ban taba gani ba zan ma iya rantsuwa hannuna bai taba kaiwa kanta ba amma yau gashi zan shige ta. Ina ta raba ido har muka iso wata kyakkyawar unguwa. Ido na bai ƙara buɗewa ba har sai da muka iso cikin wani katon gida wanda yake cike da ababen more rayuwa. Iyalan alhajin ne da shi kanshi alhajin suka fito tarban mu. Har yana ba baba hakuri akan rashin ɗauko da wuri, wai ya je mitin ne, kuma sai ya manta, sai da ya dawo gida sannan ya tuna. cikin su muka shiga sai suka saka mai aikinsu ta kwashi kayan mu ta kai BQ mu kuma suka kawo mana abinci da abin sha a sati ɗaya muka sake da 'yan gidan kasancewarsu mutane ne da suka san darajar ɗan adam tun daga kan hajiyarsa har yaranta 'ya'yanta maza biyu manya sai mata uku ɗayar tana aure sai sauran biyun kuma suna karatu sai 'yar ƙaramar 'yarta salima wacce ta kasance ta shida a cikin yaranta takwas shakuwa sosai ta shiga tsakanina da salima har ta kai zuwa makarantar boko ne kawai yake raba mu kasancewar ni bana zuwa makarantar boko sai dai islamiyya alhaji dahiru wato mahaifinta ne ya saka ni a islamiyar su duk ƙarshen wata baba yake zuwa gida duba hajiya wani lokacin kuma sai dai ya mata aiki a haka muka kwashe shekara ɗaya a gidan tsohon ambasadan najeriya a ƙasar london muka zama kamar 'yan gida shakuwa sosai ke shiga tsakanina da salima da kuma babban yayanta jamal shi yake koya min karatu duk da ba a saka ni a makaranta ba a lokacin jamal mutum ne mai son jama'a da fara'a har ta kai idan bai ganni ba sai ya aika an kira ni bayan ya gama koya min karatu sai ya ce na masa gatana ba laifi a lokacin na iya zuba gatana har wacce ba a taɓa yi ba haka zai zauna ya yi ta sauraron na wani lokacin har da hajiyarsu shi ya fara yaba na, sai yawa mahaifinsu magana akan a saka ni a makarantar su salima ya kashe kuɗi sosai gurin samo transfer da ke nuna daga wata makarantar nake sannan aka samu sa'a aka sa ni a aji ɗaya da salima habiba kuma aka saka ta a wata makarantar wacce ƙannan salima suke zuwa tare muke zuwa mu dawo mu tafi islamiyya tare wasa-wasa sai na tattara kayana suka koma ɗakinta da zama a lokacin inna na da cikin sakina komai iri ɗaya muke da salima ba ni da wata ƙawa sai ita ita ma ba ta da wata ƙawa sai ni idan ba a ganta ba sai an tambaye ni haka ma ita ma a ɓangaren jamal kuma soyayya ce mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu duk da a lokacin ban san me so ba nakan samu kaina da tunaninsa da kuma rashin jin daɗi a duk lokacin da baya gida Muna gab da kare makarantar secondary school ni da Salima, Hajiya ta samu labarin cewa Baba Gadi yake a wani gida. Babu irin bala'in da bata mishi ba, ciki har da zancen za ta tsine masa idan bai dawo gida ba. Wai inna za ta kai shi ta baro shi, yana biye zancen mace. A dole ta sa Baba ya tattara ya koma gida, sai dai bai zauna a gidan ba, sai ya kama haya kusa da su inda muke zaune har yanzu. <laughs> Abokan hira za su ce, To, abokiyar hira dai tana ta kawo mana labari a ranakun da ba a kawo labari. To, kun san an ce da zaman banza gara aikin kishiya ko? <laughs> to abin da yake faruwa shine makaranta muna strike. Asu sun tafi strike saboda haka kwana biyu ba makaranta sai idan an dawo daga yajin aikin. Wanda muke fatan Allah ya sa su dawo da wuri kar su ja mana lokaci kuma a wuce lokacin da ya kamata a ce mun gama karatu. Sannan ina ta ganin saƙonku na dubiya ana ta tambaya ya jiki ya jiki. to jiki alhamdulillahi wallahi na samu sauƙi na gode ƙwarai da gaske na gode da kulawa sai dai na yi mamakin waɗanda suke bayan jibril da yawa har suna nema su fi waɗanda suke bayan bilal yawa duk da mustapha dama ba a ta tashi waɗanda suke bayan jibril har yanzu fa ku ji me jibril ya yi wa nawwara ba amma kuke ta goyon bayan shi to dai koya za ta kasance gashi na an ɗauko asalin tarihin yadda aka yi ta haɗu da jibril